Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa. 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan sauya launin fata wato abin da aka fi sani da bleaching. Haka yake zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata don tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu Binta gare Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zaura bana yau da gobe. Yau muna tare da baki na wanda za mu tattauna da su akan mai tsohuwar yarinya yauwa ko kwaskwariba Wato takaice dai muna magana ne akan sake launin fatan jiki. fata don konawa ne. Konawa ne ko malama? Eh inda mata yanzu musamman in mata mu hatta matan aure suka a akan maganan wai sake fata wai daga kowane kana da yake cikin zama jajawar kamar ko mm. sai ko karas. su ci zama kyakkyawan baturiya kuma ki ga mutum wai ko ne ma sani ba mazan idan su baya buɗe ne ko kuma na saboda su ma kiran da suke cewa mace fara ko mai yaji ce suna so babu yan mata a ah, eh. kirani wato babu yan mata eh, baba yan mata kage mu kowa girma kowa ita fara mace kuma ko da ya san na mai eh ya ko mai ya ce mashi yana so fara mace shi ne ta saken mata mata kika kirarin da mazan ke yi kina. amma su su yan matan ba shi za su duba ba sai su duba lafiyarsu da kuma to wai ba tun farko ma eh, me kuke ganin ke kawo ya wai yanzu ya zama kamar ruwan da da kaɗan ne ko su na fuska ko su ɗanyi na hannu da gaba yanzu gaba ɗaya da ko ai allura ko eh, su sha abu Allah malama na ji cikin tsoro kina son kin magana akai abin da yake kawo irin wannan oh. a sami iyaye masu son duniya masu son iyayensu 'ya'yansu a ce su sun aure wani wasu ai buri yake sa su ba ƴaƴansu su fara wannan shafa shafan suna ganin idan ba su shafa shafa ba eh ba za su tauraruwar su ba za ta haska ba. Wata sun sake suna fara da mai kuɗi zai zo. Eh su sun manta da Allah sai shafa shafa ne zai sa a kalli ƴarsa a ce tana da kyau tana da kwarji. To shi mai kuɗin shi bai auren bakar mace ne shi sai ba. Eh, Ka kin sa yawanci ba na son faran mace. ra'ayi wani kuma ɗan matan ba za su gane ba ra'ayi ne na maza wani ko da kuɗi kika hada shi zai ce miki bai san ba rayuwar shi ma bakan mutum yake so akwai namijin da zai ce shi baka yake so to sai da yan mata su yanzu sun riga sun idan su ya rufe ba su jin kira sun yi nisa ba su bada yadda Allah ya yi tsarin shi ba wa duk mace da ta tsaya inda Allah ya mata tsarin da za ta ga yanayin ta mata ke uwa ke uwa ba ki a tunanin yarki za ta fara haihuwa da me za ta fara da haihuwa da kanta ne da operation ne haka wankan mu na je to yana da matsala kenan ko a yana da matsala mana tun da duk da kika bar fatar ki to aikin raunana kamar ke yanzu ba ce ba ki abilicin daidai hasken ki Allah ya bar miki sai na samu na dauke ki da mari sai dai ki ji zafi ko kuma ki ci shaidar ya sun fito zuwa an jima kuma ya dauke eh. amma nan ya bilici din in kan na mare ta ya maru mm. wannan yatsun na sai sun zame mata tabu kafin su zo su washe sai ta nemi wani magani nan da ta dinga kogawa tukunna ya tafi daidai da fatar ta don gurin zai zama baki ya dawo irin jikinta na da da ta bata eh to ke baki sani ba ki za ta fara haihuwa da kanta da kanta ba za ta fara ba da kanta wala Allah wani rayuwa wani abu zai zo ya samu mm, ko hatsari ko kuna ko wata dai kaddara ta fada mata duk baki sani ba san ko ke ma da kanki kika faɗa kiran kasuwa sake namiji ne dan maiko yawwa to ni a gani na ba sai kai bulicin ne miji ne ko sai zo ko ai mazan ne an da idan suna rawa eh to ai shi mai ba wani abu bane ba wanda kirkadi ne na banza kai a kullum tana neman dacewa ne da miji inda yan matan za su gani haka to kai bilicin da baka yi bilicin ba Allah ya baka dacewa za ka samu miji na gari bilicin ma wani abu ne wanda na lokaci kalilan ne zaki haska fayan nan gaba zaki ga bilicin ya zama miki illa to dike sama abin da ya fi damu damuna eh. ita wannan wanda ta sha allurai da sauransu ta tashi haihuwa ya hau ko muke ta yawa mijin baki haka ne to ya kamar wata yaudarar kai shi ake malama sannan shekaran jiya waccan ne naga ana tallan wani ruwa na bilicin wata mata na advertising din shi hmm. a media gaba ɗaya hankali na na tsorata ba sun wanka ne zaki shiga ruwa ne zaki shiga har wuyan ki haka hmm, hmm, idan kika shiga kika yi minti uku ko biyu inda kika san kina saɓe kamar zaki wanke wake haka wallahi haka fata kike saba kamar dai mu dan adam za a hada shi da sabon maciji eh. haka jikin ki zai dinga sabiya kamar sabon maciji waje eh tana si si si tana dirzawa da ka inda ka san da illa da ka san ko take duba jiki take abin yanzu taba jiki eh, haka yake filin yake barewa sai kika fito dodan wato fata da farko an kashe ta mm. an riga an kashe ta kawai kamar kamar saba haka jikinki ana murjewa yana fita sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai dan Allah mata duk wannan abin dan wa muke yi wai dan namiji dan namiji ne to wai kun ta ganin namiji ne namijin kila da zaki zo ki mawa kila shi bare iya baki kudin wannan man da kike shafawa ba rayuwa ta rama na to kin ga daga nan ma wata matsala ta au to wai mu da kina so ki shafa mai kila kina gida kina yan matanci za ki iya saboda bilicin ko za ki karkashe ma fatan ki dubu talatin ko dubu hamsin kuma ke ba yar kowa ba mm. ba ki aikin komai mm. buri kawai kika dora wannan ya zo ya ga kin haska ya baki wannan ya zo ya ga kin haska ya baki kila cokali uwarki bata tanada na auren ki ba mm. amma burin ki ki shafa mai na dubu hamsin ko na dubu ɗari. Kuma ga mamai nan kamar bayan dubu Yawwa. Baba ma haka kamar takalmi. duk baki baki gode ma Allah da fatar da Allah ya mutu ba suka dauka in mace ba kwara ba ce ba ta yi ba. To ina ganin kila dai hada yaudaran maza na kila mazan ne suka ingiza matan kenan. maza na nuna cewa abin da suke so kenan. Amma ko ba duka ra'ayin maza ne suke a ingiza da bilicin din ba don wani zai ga mai bilicin din goma. ba zai kalli mai bilicin ba sai je dauko wata baka wadda wata ne bilicin din in ba ta da lafiyayyen jarari ya kamata kamata sa da ita ba yana taɓa su gina. A walla wata inda kika san ta goga ta fannuwa in ta zo kusa da ke. za ki ji suke amfani kamar irin busu ya fara balagan nan haka za ki ji kana wani tana karni in ya fara da farko za haka za ki ji kana yi hmm, wani za ta sha'awa tana ganin kwalliyar eh ke ma ki ce to ni ma bari dauki wannan tabi'a wanda ba tabi'a ba su ki bane ba to ta daga nan wannan bilicin din wasu na sa a yi musu fassara su karuwai ya'yan banza mazinata eh. wane ne wannan bilicin din ba fassara da bai sa a maya wato yana rage wa mace mutum yana rage wa mace mutum a hankali ne ba za ta sani ba a hankali ne ba ta sani ba zai koma miki ruwan yan bariki akwai wanda in kika shafa ba ki abin da mutum wani irin kallo ake sai kin zo kin gama bilici din an bilici din ya aje ki a benci sannan za ki fuskanci ina rayuwar ki ta dusa mm. ke kin gama yi ne kina so ki samu miji to miji kuma bai samu ba ba abu bane mai kyau ya zama ruwan dare ga duniya ya a gaban uwarta ma ki ga tarihi duniya wanda suka fita duniya eh, a lokacin ma daga fuska ne da hannu da kafa cikin ba za ce wa hadin ana sha ni yanzu ba ni na gama gaya miki na ruwa da na gani ra'ayin aini ba da ido na na gani ana talla mace ta shiga tana saba kamar kaza wai to ni duk da kuke kun taba ganin mazajen nan gaje kudin ma suna shi da su tafiyar da komai nasu ko samarin ko wanda suka aure suna so su kara kun taba ganin wani yazo a maza ma na yi suna yin bilishi suna yi suna suka dan yi shafe shafe mm. amma na matan ya yi na matan ya yi yawa amma maza ma na buɗe na shafa shafa dan na ga ko a hotunan aure yake ganin miji kamar ba an daka gawayi mm. an shafa bai saboda shi wajen sama da banye mm. amma kuma can nan buɗar mm. kamar tumatir to ba yana da naira zainabu abu ne saboda haka shi fi shi wancan yana da kala kenan a shi to a san da kina da hatimin nasara ai ba wani abu duk iya munin namiji ai za a aure shi ah. wani shi kuma namijin zai ce wallahi in yi auren kyakkyawan mace bai yi ba saboda ka a ɗaukan mai magana amma idan ya auri mummunan mace ba ruwan shi da za a mai ladabi da biyayya za a mai ladabi ba ma ladabi da biyayya ba hankalin shi zai fi kwanciya eh, wani yana da kishi ko yaya mace mai kyau ta fita zai ta zargin ta wani yana da zargi a rai to yanzu misali idan aka haɗa ki da wanda take wannan shafe-shafen Sun da ga har matan aure tana cikin gida miji ya aure ki bala mm, ya san kalan ki ya san asalin ki wai amma kuma yanzu sai a fara wani bariki ana shafe-shafe mm. mace shiga ta kwaile ke ne ki ma rasa ina daidai hancin da yake ina daidai bakin yake sai ita bude miki aura ki ga ita a tunaninta mm. tun da tana gani ne biyu. kisa akwai mata masu daukan wayan miji duk minti biyar idan ya shiga bayi sai an caja waya baby tana ganin hotunan wasu irin matan da yake yana ma'amala da su ita ma to dai shi yake ruɗa shi ita ma ba ta dan fara ta wanke jiki eh, ta dan wanke jiki ta gani to yanzu da za a ta samu ki su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kundi akan hadarin da ke ciki da menene za ku yi bayani sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta bata nisa ba ga ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu da za a ta samu ke su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni kan haɗarin da ke ciki da mene mene za ku iya gaya musu. Eh za ka iya gaya musu gaskiya ita wannan bulletin ba abu ne mai kyau ba. Wanda abin da suke ta suna tunanin cewa cewa in ba sun yi bilicin ba mazan nan ba za su so su ba maganin ba haka yake ba. Ainihin haka kuɗin na baki da kudin da za ki yi. A ba haka ai ban ma da ra'ayin shi ba haka ba ne abin da nake so su gani na sha ganin za ki ga namijin ga 'yan matan da suka yi bilicin din ya tare ya je wacce ba ta yi bilicin ba saboda mazan su ma sun san bilicin yanzu. Mm. Sun san mace fara sun san mace mai bilicin saboda ba ma kala ɗaya ba ne. ka bar jikinka yadda Allah ya yi maka ya fi wani ka sa wani mai domin ka wanke shi in kika wanke ma kwana biyu ba masu jin kunya ne ni koya ni in aka yi auren bayan ba kuma a zo a canza kana wanda ba za ta mai da kai ki yadda kika fara farko ba tun eh, sai kin kuma hada sai kin lalace ki kuraje ki bata fuskar ki to ni dai shawara ta da zan ba masu bilishin din wannan bilishin din ba abun arziki bane ba zai kai su na tsira ba to idan ana ganin hajjia shi tana son ai bilishin din ko a ni ba na so ai bilishin mm-hmm. amma wata ke baki santa ba baki san yaya hasken ta yake ba baki sani ba ai bilishin din ma kamar yadda kike gani mataki mataki ne kudi kudi ne to yanzu akwai man da da idan na shafa ba zai taɓa nuna ina bleaching ba ba haske na bane akwai kamar ta asalin ki eh asali na haka nake ba irin dabara dabara dabbara ba ba zai ya tuna ba su dabara ba gabobi na ba su hmm. sampal zai tafi da ni babu to namiji bai san ki ba a budurwarki kawai ya ganki hmm. ya ce yana san ki wani zai dauka ai wallahi hutu ne kaza kaza ba zai gane ba sai hmm. idan zama ya yi zama wani kuma kwayoyi suke hadiya hmm. ba wai shafa shi suke yi ba kwayoyi ne suke hadiya su sha to ya za a ki gane tana bleaching ke dai wannan abu sai dai mu ce Allah ya sa mu dace su gane yana da illa su daina duk da yake dai ban tabi likita ba tukuna hmm. amma ina tabbatar da koda magani ma aka sha na wanda aka rubuta asibiti akan ce akwai side effect wato akwai wani abin da zai iya biyo baya hmm. misali idan mai karbe ko ba wannan ma ba za a rasa nasaban cewa yana iya kawo kamar yadda nake ji an ce na kawo ma kuma kansa wato ciwon daji na fata da sauransu ko ciwo ma kika ji yanzu a misali a ce za a yi miki dinki jijjikinki ya saki wata ba wahala za ki sha ba irin shi ne za ki ci ana yi an yanki cinye ki an manna hmm. saboda nan ta riga ta yanzu ne na allura nan ne da wani har cinye shi ma a mashi bilicin ito eh ai misali hmm. ai akwai inda bilicin din ya fi karfi misali hmm. za ki ji ana cewa sai an yanki nan dinki an hada da nan sai an yi tesis a sun yi identifying din wace ce mai karfi eh. wace ce fi saki to mai karfin ka a yanzu yawwa kana zama zaman ka ka ja kanka bala'i ita kuma wata uwar da kanta wallahi ita take sai mai yaya da kanta akwai wani abu kuma mm. matan ma da suke fara da su fara ba mm. amma ba ta yi da ba Zan mm. da fari ne na Allah da annabi yan na yan Afirka ya yan gasa ta rana ya yan gasa ta eh ta yan sake kowa mai kyau ma za ki gani tunda farin fara mace ne na Afirka da ta gashi mai kyau shi ba dar din nan ba mm. ita ma wai wata tsira ba ita ma wai sai ta yi ta yi dar me ke kawo wannan masifa ne dan ni yi da faɗi ba an fa sai an fara irgawa saboda yadda yawan ina zuwa yanzu kamar ni yanzu layi na ni ina yin gyaran ciki na gyara ma'amari gyaran jiki kuke da yanku a'a goya masa baya kenan a'a ba maganan goya baya bane wannan wannan zaki ne don mijinki duk wani datti muke bukata na fatar ki ya fita ba wai bilicin ba wannan ba wani abu ba ne dilka ne na mu samu silalle duk wani kayan gargajiya da kika sani hmm. mai gyara fata mu da shi muke amfani to amma yanzu zaki ji wasu masu dilka wasu bance da kaba za ki ji an ce fari kike so ki kuma suna da wannan eh, kalaki kalaki kike so ki kamar ni yanzu in zan yi in kika ce kina so tunda ba ni na saki ba eh. zan miki in dodar kike so ki dawo ya kuɗi ya shagalin ki duk yawa to amma me tsakani da Allah in kin tambaye zan nuna miki idan kika yi na gargajiyan nan ya fi ba da ma'ana kin fi kyau wannan da zaki na kwana biyu ne kin zo kin yi fawo kowa ya ganki dangin miji an wa an ganki da haske kwana biyu kuma an zo ɗakin ki ba ci gaba ki kai ba babu kwai ne da shindar da kaza ki da shi sa miki ai ba magana kwai da kaza bane duk abin da kika yi domin Allah ya fi kyau kuma amarya ita darajar nan da Allah ya bata ko yaya take fa sai ta yi kyau rana. To yanzu dai a matsayin ki ne ita wanda kika riga ta kware fannin ki ne gyaran jikin mace. Mm. Kuma kina ganin matan da waɗanda suke dodarewa da waɗanda suke barin kansu a yanda Allah ya yi. Wasu mm. eh wata ba ba ta ma son matan ta je ta yi dilka da waye ba. Mm. Ta yi da yanda take. Ba ta turaruka kawai muke musu mu eh. turara musu kaya. Ba ta ganin wannan abin yana baya rasa nasaba da wani abu da bature ke cewa self confidence wato ta yadda da kanta. Yadda da kai da cewa eh eh ni yanda Allah yin haka nake so kaina ba na koyi da wani ko rena kaina ai shi aka ce miki baki ji malama aka ce miki ra'ayin riga haka ne idan mutum ya zo da ra'ayin shi ai kai ba za ka ce mishi ba haka ba ba amma muna iya bashi shawara eh ba bashi shawara amma idan bai bi so ba sai ki mai shi abin da yake so ai shi wani yana gani in yana da kuɗi yana da komai kawai zaki mata kuɗi ba za ta canza wuri to kin ka ce kuma opportunity ya zo miki kina nema a kin ga ba za ki ce a'a ba za a ra'ayinki wanda kika ga ba sun fi miki kyau ki ni tsakanina da Allah wanda zaki natural shine ya fi mun kyau mutum ya bar kalarsa ya bar kalarsa yadda yake amma a yi miki gyara ai gyara jiki kin fi kyau kuma yanzu magana ma aka duba farnin addini aka duba matsayin shi wannan bulletin addinanci mm. ba abu ne mai kyau ba wanda shi bleaching din nan illolin shi da yake da shi shi sa Allah ya hana ai bleaching din nan shi wannan bleaching din matsalolin shi ma kin ga na daya za ka yi bleaching din fuskan ka ya miki ya miki ya koma kamar tsoho an je sake halitta an sake halitta wanda abin da Allah ya haramta wanda in yau ga kike a ce ke sa'a ta ce ko kuma ke yaya ta ce ni kanwan ki ce ke da kike a yayata sai ki gani da nake bilicin din nan ke ba kya yi misali sai ki ga ke kin fi ma kyau da kwani sai ki ga an an gani mata da ai na sai a ce ai na haife ki ma wato saboda na kashe fatan ne kashe shi wato wani abu ne wanda zaki kyau fiyu wani zamani kalilan wani lokaci kaɗan wanda ba zai daɗe ba shi yasa tun farko da irin wayan abin Allah yake haramta mana su mu kuma a yanzu mun kasance masu rufe ido da abin da ya zama haram mu dai me za mu samu mu ga mun yi kyau a lokaci kalilan haka shi yasa duk muke sa a biya wa zuciya bukata biya zuciya bukata an ga saurayi ai na yi haske wani kuma duk cikin hasken da naki ya gano tsufan nan naki da yake kike boyewa wanda ma kika sa mu kanki dan ba kike boyewa ba ki da shi saboda yin bilisin din kin dauka kin sa mu kanki shi yasa duk abin da ya zama haramun a shi wannan ambilicin a addinin haramun ne ka bar fanka a inda Allah ya bakka sai a zauna lafiya wasu in suka je sai a nuna musu ai ba bilicin ba ne za su dan washe ne mm. wasu a gyaran ya ake cewa ya da. gaba ɗaya bilicin bilicin ne wanda duk zai mai da fuska wanda zai sake ne halittar zama bai gaba ɗaya abu ne kuma nake ganin idan da Allah yana son ya yi ki a fara kuma ya dace ki ke fara da ya yi ki Shi mm. kuma fara da ya dace da ita ta yi zama baka mm. ko a can cikin suno take ma gaba ɗaya a nan ne tsakiyar gidansa yake sallah mai ita ba kuma ta rayu wato yana halitta in kin lura Allah ya mana halitta ne daidai da inda muke da zama da ya bana rabe yin shi inda yake da ranar da sauransu yi ta da dogon gashin da da sauransu mm. kuma kika lura kila sai ta da faɗa don ki ga larabawa suna da matan suna da da indiyawa ma wani zani suna da zani ita baturiya sai da wata ɗanyi ɗanyi misali ita ma ya dace da nata wurin ne mu muna da zafin rana inda za a yi mu a farare ko ɗaya muke mu zama wani iri mu sai ya mana fatan da ya daidai da wannan ranar da yake zakowa muna jin ana lura muna mutum zai gane muna lura duk za mu kuma ɗaya muna lura duk halittar da Allah ya miki ai shi ya san ni in ni'imomin da ya miki kuma da abin da ya daidai ne mm. so muna muna fatan um, inda mata suka gane cewa kuskure ne su mm. gyara kuskuren su sannan da Allah akwai wata magana da nake so in ma iyaye mata da iyaye maza mm-hmm. a maimakon idan kika ga dan wani a bisa amana makoci ne ko dan uwa kika kawo kara kika nuna mai abin da dan shi yake yi bai dace ba mm. a maimakon in zai mai fada ya mai fada a bisa daidai abin da kika zo kika gaya mai to sai ya zo ya ce ai wane ya ce kin yi kaza kin yi kaza lokaci kaza kin ga wannan ba daidai ba ne ba a sa tattaku ba kuma ba a ci wannan din sai ya dauke ki ya rike a zuciya ya sa miki kiyayya a matsayin zama abokin gaba don dan Allah iyaye mata da maza ina roƙo ko ƙarar ɗanku aka kawo muku to kada ku nuna wane ne wane eh, ga wani abu da yake yi mara kyau wane ya zo ya yawwa to wani kuma bai dauka a haka dan Allah dan annabi iyaye mata da maza ina roƙon ku san yadda za a yi ku dinga ma 'ya'yan ku faɗan tarbiyya kuma duk wanda ya kawo muku ƙara maso ku ne wani kuma makiyin su Allah ya sa mu dace da amin amin Dakota. filin da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da faten dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. A yau ma muna tare da malama Hauwa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama Hauwa barka da zuwa. Yawwa barka alaikum. Shi wannan farfesun dankalin yadda da ake yi shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gidana ba na raba wato wannan wannan sa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yawwa zaki samu dankalin ki ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, a tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri bori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin nan. Eh, su ake bukata. Mm. So idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa. Already dama. Za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya wai sama sama kenan yawa sama sama to babu kayan lambu a cikin. akwai kayan lambu hmm. akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, green beans akwai peas yawa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantanki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki sake tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesa kin gane hmm. ba za su canja kolo ba idan sun ji wuta ko sun haɗu da wani kala kin gane yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kolo din su kolo zai baki kolo din da kike so suna gefe so zaki dan sa mai dan ki soya kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba abubuwan ɗanɗanan na su magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyowa eh ki zuzzura idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki ɗibo sai ki zo ki samu sai ki zo ki ɗauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a takashe yake ya riga ya ya ma dahu to sai ki zuba ya malama wajen wajen ajiye ruwan sanwa to wurin sa ruwan sanwa nan mm. ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa kokarin za ta sa a irin wannan girkin. kin san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take mm. amma kuma aikin san dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar nan da baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankali nan ya dauko da ruwa za ki dauko tafashashen hantar ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗan da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi haɗa da wa'annan su green beans din kin gane yauwa da karas sai ki mayar da tukunya ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da nan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so mm, yawa ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala pepe soup din dankali eh bangaren dama akwai eh akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa ruwa. Mm. to ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ce an yi mara lafiya ko tsohuwa sosai eh ko mai diabetes ma yawa zai iya ci wannan eh zai iya ci to ma sauraro sai an gwada akan san na kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya ziyartar shafin mu domin ba da a akan yinda ya samu wannan girki. jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattarin gabatar da shirin zahra aminu fage sai daniel brown da ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.